بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك وقال ابن الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا على أحد الأقوال في هذه الآية وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 talata yau nawa ne ga wata yau sha tara a wannan yammaci na ranar talata sha tara ga zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tara wanda kuma shi ya yi daidai da nawa sha shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tabbatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 728 kuma wannan shine darasin mu na nawa na goma sha takwas ko a jerin gwanan kuma karatuttukanmu wannan shi ne na shi ne na sittin da biyu idan ba a mance ba shekul islam ibn taimiyya ya koro magana akan abin da ya shafi al'irada da abin da ya shafi al-mashi'a kalmomi guda biyu waɗanda suke tagwayen juna ne ta fuskar ma'ana al'irada al-mashi'a abinda Allah ya nufa abinda Allah ya so aukuwarsa waɗannan kalmomi guda biyu al'irada al-mashi'a suna da alaƙa da abinda ake kira ake kaddara kuma abinda ya shafi kaddara rukuni ne daga cikin rukunnan imani guda shida wanda mutum baya zama mumini baya zama wato imanin sai zama ya cika sai ya yarda da kaddara kamar yadda ya tabbata a ayoyi na alkur'ani kuma yadda ya zo a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sha'anin kaddara din nan abu ne wanda yake buƙatar mumini har kullun ya nutsu yayi karatun ta nutsu ya tattara hankalinsa guri guda domin ya fahimci abin da ake nufi da kaddara idan ba haka ba kuwa to zai samu kansa cikin wawa keken rami na halaka wannan ta sa ibn taymiya a gurare da dama cikin littattafansa yake bayani akan wannan jigo mai matukar muhimmanci ga imanin mumini shine jigon da yake da alaka da kaddara yake cewa Allah maɗaukakin sarki قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي وما هو kulle muwafiqun shi a cikin kauniya kamar yadda muka faɗa a wani darasi da ya gabata ko ma darasinmu na ƙarshe cewa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya akwai almashi'a kauniya akwai almashi'a shar'iyya to wannan kalma ta almashi'a ko kalma ta al'irada takan zo a cikin alkur'ani da lafuzza daban-daban wannan ma'anar ta sukan yakan zo da lafuzza daban-daban a cikin alkur'ani wanda kuma a dunkule suna nuna abu guda ne shine kaddara takan zo da lafazin kalimat takan zo da lafazin al'amru wato umarni takan zo da lafazin al'irada shine nufi takan zo da lafazin al'iznu shine izini haka nan takan zo da lafazin alkitab shine rubutawa alkitab bi ma'ana alkitaba masdar ne na kataba yaktubu kitaban aw kitabatan duk masdar ne na kataba takan zo da lafazin alhukmu wato hukunci haka nan tana zuwa da lafazin alqada'u shi ma yana nufin zartar da wani hukunci haka nan al haramtawa wa lahu zalika da ire-iren wannan to duk waɗannan kalmomi idan suka zo alqur'ani akwai inda za su zo ana nufin abinda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi ya umarce ka da shi ko kuma ya hane ka gabarinsa ko ya hukunta maka aikata shi ko ya haramta maka aikata shi abin da ya dace da abin da Allah ya yarda da shi yake son shi ya dace da umarni na shari'a Haka nan waɗannan kalmomi suka zo da ma'anar abin da Ubangiji ya hukunta ya dace da mashi'arsa wacce ta auku. sawa'un abin nan yana da ta'alluki da abin da Ubangiji yake so ko ba ya da alaka da abin da Ubangiji yake so. Ta yi ya zama abin nan Ubangiji yana son shi ya auku ko kuma ubangiji ya ki abin ta fuskar yarjewa abin ba yarje masa ba amma kuma ya yarda da aukuwarsa ya so aukuwar abin wannan shine kashe-kashen irada ko ka ce alqada ko ka ce alhukum ko ka ce al'izin ko ka ce alkalimat ko ka ce al akan samu al akan samu kuma alkauni wato abin da yake na shari'a akan kuma samu abin da yake aukuwa ba wanda shari'a ta yarda da shi ba amma kuma bai auku ba sai da ubangiji ya ga damar aukuwarsa kowane mumini ya san cewa a fadin mulkin ubangiji kaka wanda kuma babu wani abin da yake fita daga ƙarƙashin mulkinsa a faɗin mulkin sa kaf babu wani abin da yake aukuwa ba tare da mashi'arsa ba dukkan wani motsi ko rashin motsin yana aukuwa ne da mashi'a ta ubangiji da ganin daman ubangiji ma sha a kana wa malam ya sha lam ya taron nan namu ubangiji shi ya so ya wakana a bisa wannan tsarin da yake gani da bai ga dama ba ba zai wakana ba haka nan maganganun da za mu faɗa ubangiji shi ya so mu faɗe su ya ga dama mu faɗe su bisa wannan salo da bai ga dama ba ba za su faɗo haka ba to ka yadda dukkan wani abin da kake gani yana wakana a doron ƙasa ubangiji ne ya ga dama ya auku kamar yadda ka gan shi ya auku da ubangiji bai so ba ba zai auku ba don haka mashi'ar ubangiji tana da alaƙa da abubuwan da suka auku abinda bai auku ba baya shiga ƙarƙashin mashi'a amma zai iya shiga ƙarƙashin kudura akwai inda mashi'a da kudura suke haɗuwa akwai inda suke rabuwa idan muka ce al mashi'atun nafiza abinda ubangiji ya ga damar aukuwarsa dole ya auku wannan shine abinda ake nufi da almashi'atun nafiza akwai alqudratu shamila kudura ta ubangiji da ta game komai da komai babu wani abin da yake fita daga ƙarƙashin kudura iyawa ta ubangiji ko menene da ta gani ubangiji zai iya yin sa ala kulli shay'in qadir mai iko ne mai kudura ne akan ya aiwata kowane irin abu almashi'a annafira tana da alaka da abin da ya wakana ko kuma zai wakana ta ta'allaku bima kana wa ma sayakunu abin da ya wakana ya riga ya wuce ka san jiya litinin abu kaza da kaza da kaza sun taru wannan shine makana abin da ya riga ya kasance mashewar ubangiji ta yana da alaka da wannan mata ta yakunu abin da zai zo nan gaba wanda yanzu bai kasance ba amma nan gaba zai wakana kamar abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana na ashraqu sa'a hudowar rana daga yamma abin da ya shafi dujal abin da ya shafi mahadi abin da ya shafi juju wa ma'juju wa dabba aljassasa duk waɗannan abubuwa ne wanda allati satakunu mashi'ar ubangiji tana da alaka da wannan kudurar ubangiji kuma tana da alaka bima lam yakun wa la yakunu abinda bai kasance ba kuma ba zai kasance ba a nan kudurar ubangiji tana da alaka da wannan amma a mashi'a ba ta da alaka da wannan menene ma lam yakun wa la yakunu misalin sa kamar abinda Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al mu'minin dan wuta lokacin da suka ga wuta suka ga azabar Allah zan su ya ubangiji su ya kai can mu ina ma a dawo da mu duniya ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba mu kasance daga cikin muminai wannan magana da suka faɗa ta cewa bayan sun ga azaba ubangiji ya sake yi rubus da su su dawo duniya domin su gyara aikinsu abu ne wanda lam yakun wala yakunu ba kasance ba kuma ba zai kasance ba babu wanda ya mutu aka dawo da shi don ya gyara aikinsa kuma ba zai kasance ba bayan alkiyama ta tashi a dawo da mutane duniya kuma domin su yi gyara babu wannan kaga wannan babu mashi'a a cikinsa domin mashi'a shine abin da ya faru an gane ko abin da ya faru amma a ƙudurar ubangiji tana da alaƙa da da wannan abin da bai faru din ba in ubangiji ya so ya dawo da su zai iya ko ba zai iya ba zai iya kaga abin bai kasance ba amma kudurar ubangiji tana da alaka da wannan domin in ya ga dama din zai iya amma sai bai yi ba an gane ku to wannan kudurar ubangiji tana da faɗi za ka iya shigar ta ko menene karkashin kudurar ubangiji na ubangiji ya ga dama ya yi kaza zai yi domin babu abin da yake gagarar ubangiji amma kuma ba tilas ba ne duk abin da ubangiji zai iya yi ya yi shi idan ya yi abin to ya shiga ƙarƙashin almashi'atun nafida ina fatan an bambanta tsakanin almashi'atun nafida da kuma almi alƙudratu shamila yau karatu ake yi ba caji ba don haka na san wasu za su yi gyangyaɗi amma dai dole ne sai ana taɓa na ana taɓa na wani lokaci in cajin sun tsaye zo a caza wani lokacin karatun ya zo a yi karatun ko don abin da muka biyo ta kansa shi muke faɗa ina so ne ku fahimci abin da ibnu taymiya yake so ya ba labarta mana ana. abin da yasa ibnu taymiya yake waɗannan maganganu domin akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka karkace hanya suka saki layi dangane da kaddara ta ubangiji akwai waɗanda suke korewa ubangiji kaddara nufatul qadari wanda suke cewa ba a jingina wa ubangiji halittar abubuwa da suke ayyuka na bayi ba a jingina wa ubangiji a fali dibat abinda duk kai na alheri kai ka kirar wa kanka wannan abun babu halin ubangiji a ciki abin da kai na sharri kai ka kirar wa kanka wannan abin babu halin ubangiji a ciki waɗannan su ake kira alƙadariya domin sun kore wa ubangiji kaddara sun jingira kaddara zuwa ga kansu an gane ku? sun jingira kaddara zuwa ga kansu su kansu su ne suka kaddara wa kansu ba ubangiji ne kaddara musu ba don haka in sun yi abu a bisa aƙidar su wajibi ne wajibi ne dole ne dole ne dole ne ubangiji ya saka musu akan wannan domin kokarin su ne babu hannunsa a ciki waɗannan su ne mu'tazila don mu'tazila kadariya ne shi'a a wannan hanyar suke a wannan layin suke shi'a shi'a mu'tazila ne a aqidar bayan aqidar su ta shi'a kuma bayan haka kuma mu'tazila ne wanda yake yana shi'a bai sani bai sani aqidar shi'a aqida ce ta mu'tazila al-qadariyya sai yasa za ga minhajus sunna cike yake da raddi akan al-qadariyya domin shi'a sun kwashi wannan wannan wannan kazantar sannan bangare na biyu akwai wata ita kuma kungiyar daban waɗanda su kuma ake ci da su aljabiriya waɗanda su kuma gaba ɗaya suke kore wa ɗan adam dukkan wani katakus suke tattara al'amarin gaba daya su ce na ubangiji ne dukkan wani motsi tashin dan adam to baya da kafin a ciki baya da baya da ikhtiyar baya da irada sai yadda aka jujjuya shi suna misalin dan adam da ainihin ganyen da yake jikin reshen bishiya iska na kada shi ta kada shi yamma ta kada shi gabas ta kada shi kudu da arewa ta ce yadda kasancewa wannan ganye bai da katabus inda duk kaga yana kadawa iskar da ke kadawa nan ita ce ke kada shi in ta sake da rashin shi ma dole zai sake sai to haka dan adam yake don haka idan ya yi da'a ubangiji ne ya sa shi akan wannan ya tirsasa shi yin da'a idan ya yi ma'asiya ubangiji ne ya tirsasa shi ya yi ma'asiya din to wannan bangare guda kaga su ma sun bata domin ubangiji ya ba wa ɗan adam wani nau'i na yin zaɓe hanyar tun da ya kore masa hankali yana iya gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba idan ubangiji ya halicci abubuwan biyu ya halicci alkhairi ya halicci sharri to ubangiji ya ba wa ɗan adam dama saboda guzurin hankalin da ya bashi zai iya tantance abu kaza mai kyau ne bara in yi abu kaza mara kyau ne in bar shi idan an adam ya zaɓi mai kyau ya samu sakamako mai kyau a gurin ubangiji yayin da kuma ya ɗauki mara kyau to ya ga sakamako mara kyau a gurin ubangiji Allah ya shi to wannan jabriya sun kauce ma wannan layin gaba ɗaya, sai suka jingina wa ubangiji dukkan wani abin da yake faruwa su kuma kadariya domin su raddu fi'il saboda reaction na wancan bacewar su kuma sai suka ce a'a duk dan adam shi shi ke komai na shi babu babu hannun ubangiji ahlus sunna sai suka zama alwasat domin haka ko da yaushe gaskiya take tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ba ka nan tare da kadariya su kore kaddara gaba daya ba kuma sa tare da jabriya waɗanda su kuma gaba daya suke cewa dan adam ba shi da katabus suke cewa a ubangiji shine ya halicci af'alul ibad gaba daya duk ayyukan da bawa zai yi ubangiji shine khaliqu af'ali wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ubangiji shi yake nuna wa dan adam gaskiya ya nuna masa abin da yake kishiyar gaskiya ya ba bashi damar gadi shine wa hadainahu najdai da ubangiji ya faɗa inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura ubangiji ya ba wa dan adam wannan masaha din a gefe guda kuma ubangiji ya kaɗaita da ƙudurarsa da ikonsa ta yadda babu wani abu da dan adam kuma zai yi da zai fita daga cikin ƙudurar ubangiji ko ikonsa ko mashi'arsa to wannan shine bambanci tsakanin aqidar da shi ibnu taymiya yake so a gane da waccan aqida ta jabriya da kuma aqida ta alqadariyya akwai wani zai ce to kamar ash'ariya mazhabar da ake cewa ita ce mazhabar aqida tamu duk da cewa mu mazhabar sunna ita ce mazhabar aqida ba amma akwai wanda ce ai mu ash'aira ne to su a wani bangare suke bangaren jabriya suke ko bangaren kadariya suke babu shakka ash'aira ba ta bangaren kadariya amma kuma sun fi karkata zuwa ga bangaren jabriya domin yadda suke suranta katabus din dan adam tare da kaddara ta ubangiji in ka tsaya ka kalli abin da nutsuwa sai ka ga cewa ai suna korewa wa dan adam ne dukkan wani katabus don haka gaba da aqida su zaka koma ta hade da aqida jabriya domin suna cewa misalin dan adam wajen ayyukansa wato kamar mutum ne mai shanyayyen hannu hannunsa biyu duk shanyayyu ne kuma rago sai a kawo wani katon dutse falalar dutse sai a ce da shi ya daga sai a samu wani jibgegen kato garjeji kakkarfa sai a ce ya taimaka masa idan aka ga dutsen na ya daguwa ya ɗaga fi sabilillah aka mai shi amma a sura a hoto ba za a ɗan hoton su a baka wannan mai shayayyen hannu ya saki hannunsa haka wanda ya sai ka ɗauka a tare suka ɗaga amma ga wanda ya san cewa ai wannan hannayensa gaba ɗaya ba ta aiki wancan kuma shi ne shoshen ƙato ƙarfa zai kasance a wannan ai ya ɗaga ba wannan ba to suka ce haka haka al'amarin yake ita ce in kana karanta littattafan aƙida na ash'ariya za ka ga matsalar da suke kira mas'alatul kasb to suna nufin wannan matsala din to kaga ala hakika kaga dan adam anan tilasta shi akai ba shi ya abun ba saboda kaga an koma ga jabiriyanci to amma dai duk da haka suna cewa la yaqa fi mulki llahi illa ma sha sun fi mu'tazilawa da su ko suke cewa abu na iya faruwa a cikin mulkin Allah ko bai ko bai yarda ba domin a aqidar qadariyya abinda take karantarwa kenan shine lazumin maganar yaka fi mulkin lahi ma la yasha akwai abin da ake kai cewa wata rana Abu Ishaq al-Isra'ili ɗaya daga cikin malamai manya ya shiga fadar wani basaraki da ake kiran shi as-sahib ibn Abbad daga cikin sarakunan daular Abbasiyya as-sahib ibn Abbad ba mu'tazili ne sai ya samu ɗaya daga cikin mu'tazilawa wani da ake kira alqadi abdul jabbar alhamazani ba mu'tazili ne shi ba ɗaya daga cikin malamansu, su sai same shi a fadar abu ishaq na shigowa sai ba mu'tazila nan da ya gan shi wannan malamin sai masa wani shagobe sai ya ce subhana man tanazzaha anil fahsha tsarki ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga alfasha wataƙila ba ku gane abin da yake nufi ba amma shi malam ya gane abu ishaq al-isra'ili ya fahimci shaguban da yake masa sai kuma shi sai an sa masa nan take yace subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha abin da yake nufi da subhana man tanazzaha 'anil fahsha domin sun ce ba duk aikin da kake yi ba hannun ubangiji a ciki suka ce saboda zina ai alfasha ce misali saka alfasha ce luwaɗi alfasha ce ya za a ce ubangiji shi ya halitta maka wannan abu ya tsarkaka daga alfasha da haka kai ka halitta wa kanka kai ka kirkira wa kanka saboda haka in ya ce subhana man talazza an alfasha yana korewa ubangiji halittar ayyukan bayi ne domin yana ga cikin ayyukan bayi akwai alfasha ubangiji ya tsarkaka daga alfasha kun ga ya koma da shi ya koma zuwa ga aqidar qadar qadar ko qadariya to da ya fahimci haka shi sai ya nuna masa ya gane shaguban da yake masa sai shi kuma ya ce subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma ya sha ya bashi ansa ko bai bashi ba tsarki ya tabbata ga wanda babu wani abin da yake wakala a cikin mulkin sa sai abin da ya so kenan ko barawo ne ya sata da ubangiji bai ga dama ba sata ba za ta yi ba mazinacin da ya zina da ubangiji bai ga dama ba bai isa ya tilasta wa ubangiji wani abu ya faru a mulkin sama wanda bai so ba da ya faɗa haka sai shi alkali abdul jabbar sai ya ce da shi a yuridu rabbuna an yu'sa ubangijin muke nan yana nufin a saba masa sai shi kuma ya bashi ansa yace ayaqa'u ayu'sa rabbuna qahra akan saba wa ubangijin mu koda tafin karfi to ko kaso Allah ko sai nayi kaza akan yi wa Allah wannan ba ai in ka ce ayuridu rabb ayuridu rabbuna an yu'sa to hal yaqa'u aw hal taqa'u al-ma'siyati qahran ala rabbina la da ya faɗa masa haka sai ya sake ce masa idza mana'ani al-huda wa qada alayya birrida birrada ahsana ilayya am asa wato idan ya hana ni in shiryu in ji shi babu utazili yace idan Allah ya hana ni in shiryu ya hukunta min in halaka ya kyautata min ne ko ya muna namu wato yana so ya ce masa in ka ce fatacce yana bacewa ne da hukuncin Allah kenan ubangiji ya buɗe na masa kenan shine idza mana'ani rabbi alhuda wa qada alayya birrada ahsana ilayya am asa sai shi wannan malamin sai ya ce da shi in kana mana'aka ma huwa laka faqad asa wa in kana mana'aka ma huwa lahu fa innahu mukhtassun bi fadlihi wa rahmatihi in ya hana ka ne abin da yake haƙƙinka abin da yake naka ne mulkinka ne to anan ne zaka ce ya maka ya bakanta maka abin naka ne ya ka ta wace ce shirya ta ubangiji ce zaka in ya ga dama ya baka kada ake su maka dan ya hana ka baka cewa ya mura maka kayansa ne idan har nashi ne kuma bai baka ba to shi ke da falalarsa yana ba da ita ga wanda ya so daga nan taro ya watsi aka fahimci cewa an yi ansar da babu wata bayansa kuma saboda haka malamai suke fayyace babin domin kada a fada cikin ruɗu na kadariya kada ko mutum ya fada cikin ruɗu na jabariya domin alal hakika yawanci jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba su san menene kaddara ba sukan tsinci kansu a cikin irin wannan ruɗun ba su san sun fada kaga mutum yana ta tafka ta'asa in ka taɓo shi sai ya ce kaddara ce da ka taɓo shi sai ce kaddara ce ma'ana ubangiji ne ya tilasta min in zama haka lokacin da ya ga dama zan daina kaga ya koma bangaren jabariya ko kuma mutum ya koma mazabar karuna inda ma utituhu ala ilmin indi ai dole ma wannan faɗi tashi da nake yi a ce kaza kaza ba zai yiwu ba a ina ai ba zai yiwu ba ka duba fa irin shigi da ficin da muka yi muka hana ido bacci kuma a ce mu haka ana yana jingina wa kansa shi kuma kaddara kaga ko ba kadariya bai sani ba to domin a a fayyace maka don kar ka fada cikin wancan wawa kikin rami na halaka kar ka fada kuma cikin wancan a maka hanyar tutar shi yasa malamai sai suke kasa irada din ko kaddara ko kaza ko hukunci zuwa biyu sai akwai wanda yake shar'i akwai wanda yake kauri duk abin da aka ce qaba ne ko irada ce ko bashi'a ce ko kadar ne shar'i ana nufin abin da ubangiji ya shar'anta a littafinsa ya aiko annabinsa da shi ya yi umarni da aikata shi ya ce yana son wannan abin ko ya hada aikata wannan abin ya ce baya son ka aikata shi wannan shi ake kira irada shar'iyya irada kauniya kuma shine abin da ya wakana a duniya ta rabbani abinda duk ka gan shi ya wakana shine irada kauliya abin nan zai yiwu Allah yana son faruwar abin ta fuskar mahabba ta fuskar rida ya yarje da abin ya amince da shi yana son abin to kaga irada kauniya shar'iyya zai yiwu abin da ya wakana ubangiji yana kin abin ya tsani abin to kaga nan in ya wakala irada ce kauniya amma ba shar'iyya don haka akwai inda irada kauniya da shar'iyya suke haduwa akwai inda irada shar'iyya kawai ake samu ba kauniya akwai inda ake samun kauniya ba shar'iyya akwai inda ake rasa duka bayanan da zai a baya duk za su warware wannan kuma na ta muku misali تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن الذي مات على إيمانه تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن الذي مات على إيمانه دم مؤمن ده يموت أكن إيمان سا إرادة غدا بي sun haɗu ko an samu irada shar'iyya saboda imani yana daga cikin abin da ubangiji ya nufi bawa da shi yayi shi kaga irada shar'iyya kenan sannan yayi har ya mutu akan imaninsa kaga kauliya kenan ko kaga ijtama'atil iradatan fi imanil mu'mini wa tanfaridu al iradatu al kauniyya fi kufri al kafiri ko kafircin kafiri alladhi mata ala kufri anan irada ce kauniya zallanta amma ba shar'iyya ba kafiri ne ya kafirta ya mutu yana kafiri wannan kafircin nasa bai wakana cikin mulkin ubangiji ba sai da ganin damansa amma kuma kafircin ubangiji bai yarda da shi ba kaga anan irada kauniya ta samu domin ya kafirta ya mutu akan kafirci amma shari'a bata samu ba domin ubangiji ba ya san kafirci an gane ku kaga anan tamfaridul iradatul kauniya Wa iradatu الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي مات على Ana أنا imanin da eh, irada شرعية a wajen imanin kafiri da ya mutu akan kafircinsa a nan irada sa irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba kamar imanin fir'auna irada ce shar'iyya amma irada ce kauniya ba kauniya bace don ya mutu yana kafiri wa tartafi'ul iradatani akan rasa duka biyun fi me fi kufril mu'min alladhi mata ala al-iman haka ne idan wata agaje mun bayani kafirin da ya mutu akan kafirta kafirin da ya mutu abin nan mu'minin da ya mutu akan imani ba akan kafirci ba kaga al-irada abin nan kufruhu irada ce ba irada bace kauniya ba kuma irada bace shar'iyya yi wannan misalin da sunaye to na je canya sunayen ne don fahimci da na janye sunayen sai naga an kowa rikicewa amma yanzu za a iya kuma kowanne guri a mai da sunan ko to wataƙila kin ya ce to idan ubangiji ya san baya san abin da yake sharri me yasa ya yi shi a yi alkhairin mana tsantsa me yasa za a yi sharri wannan iya wannan tambayar me yasa za a halici iblis tun farko ai dai shine kololuwar sharri duk lalacewar addinai da ayyuka da aƙidu da miyagun halaye da lalacewar ɗaiɗaiku da lalacewar al'ummomi da lalacewar shugabanni da lalacewar mabiya da lalacewar malamai da lalacewar ɗalibai babu abin da ya haddasa su face shaidan sai haka ubangiji baya son shaidan ya karahuhu wa yubghiduhu bal la'anahu ubangiji ya la'anci shedan ya tsire masa ya kore shi daga rahama amma ne sai ya shi so malamai suka ce kamar yadda za ka gani a cikin madarijus saliki ko kuma littafin shifa'ul ali na ibn qayyim malamai suka ce babu abin da ubangiji yake ba hikima af'alullah subhanahu wa ta'ala kulluha muqtadiyatun lil hikami wal fawaid babu wani aiki da ubangiji yayi ka shi ka ce ba hikima daga cikin hikimar halittar shaidan إظهار كمال قدرة الله على خلق المتضادات والمتقابلات a bayyana maka kamalar ƙudurar Ubangiji akan cewa zai iya abu ya yi kishiyarsa yadda ya halicci zatin jibril alaihi salam wanda babu wani abu na saban Allah tattare da shi ko kada min ashratu zawati inda Allah yadda ya halicce shi ya sanya shi cikin wannan kamala yadda ya halicci zatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi ne ashraful makhluqati al itlaq yadda ubangiji ya bashi karama ya bashi daukaka ya bashi matsayi ya sanya shi mai tsarki ta kowace layiya? to dan ubangiji ya nuna maka kuma zai iya halittar kishiyar wannan dan ka ɗauka ƙudurarsa kawai ta ta'allaka da halittar azzawatul khayyira ba zai iya halittar zawatul shirira ba sai kuma ya halicci shaidan ya halicci iblis da zai iya wannan kuma zai iya wannan kamar yadda ya halicci haske kuma ya halicci duhu ya halicci daɗi ya halicci rashinsa wahala ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci namiji ya halicci mace ya halicci zafi ya halicci sanyi ya halicci ciwo ya halicci maganinsa ubangiji ya nuna maka cewa yana iya halittar abubuwa masu kishi da juna abubuwan da ba za su haɗu ba ya halicci wuta ya halicci ruwa ubangiji ya yayi wannan ya halicci sama ya halicci kasa kuma dukkan waɗannan halittu ai gaba ɗaya dunkulalliyar aya ce da take nuna maka ubangiji yana da kamalar kuda inda yayi wannan bai wannan ba sai a dinga zaton ai to ko ba zai iya yin shi bane amma da yayi shi sai ka gane a ah, ubangiji yana da kamalar kudura yayi wannan yayi wannan yayi babba ya karami to yana daga cikin hikima kamar yadda yana daga cikin hikima ta ubangiji ya yi wannan domin ya fito izharu a athari asma'ihi yana daga cikin sunayen ubangiji akwai asma'uhul kahariya a ce ubangiji mai shadidul iqabi ne to ya za ka san shadidul iqabi ne sai an yi wanda za a yi wa ukubar sanan za ka kara gane a aiko shadidul iqabi ko kamar yadda halittar shaitan za ta ƙara fito da wasu sunaye na ubangiji waɗanda suke ɗauke da rahamarsa da gafararsa da tausayinsa da akuwarsa domin idan da babu shaitan babu iblis ba za a saba wa ubangiji balle a fahimci mai rahamanni. balle a fahimci mai afuwa ne balle a fahimci mai gafara ne amma idan akwai shaidan ya yi wasu wasi ga mutum mutum ya zo ya tuba kaga ta nan sai a ga ubangiji ya gafarta masa ashe algafiru ne al'afu ne arrahimu ne sannan wata hikimar har ila yau al'ubudiyatu lillah tanawwu al'ubudiyatu lillah dan a samu ibada ga ubangiji kala kala kamar min kamar jihadul kuffar idan da babu iblis za a samu kafiri inda babu kafiri cewa za ka yi wa jihadi jihadi kaga wannan ibadar ba za a same ta ba haka nan mukhalafatu a'da'illah musaba wa makiya Allah inda babu iblis ba za a samu makiya Allah din ba samun su yasa aka samun sa yasa aka samu makiya Allah kai kuma kake bautawa Allah ta hanyar ka saba musu a nan wata hikima bata fito ba ta fito haka nan tuba zuwa ga Allah tuba da ubangiji yake so inna la yuhibbu tawwabina wannan tuba din inda babu zunubi ai ba za a samu wani maganar tuba ba zunubi ko ba dan shedan ba wai zai zunubi sab abin kai wasu wasi ne na shedan kaga anan ba. an samu wata bauta zuwa ga ubangiji wata kalan bauta wacce kuma take mai fifiko ita ce tuba kaga ashe akwai hikima wajen halittar shi kansa iblis din saboda haka ubangiji yana halittar abubuwa ya so abubuwan nan ha? ko kuma ya halicci abubuwa ya ki abubuwan amma kuma ya so ma tusilu ilaihi minan nata'ij sakamakon da abubuwan za su haifar ubangiji baya san ma'asiya ubangiji baya san sabansa ka saba masa ubangiji baya san wannan amma a dalilin sabo kuma zaka tuba ubangiji kuma yana son tuba kaga bai so saban ba amma ya so abin da saban ya haifar ko ba haka ba shine me shine tuba kamar yadda za ka yi rashin lafiya a kawo maka magani mai tsananin daci mai hamami mai wari amma kuma ka san cewa warakar ka tana cikin shan maganin sai ka sha saboda maganin saboda dacinsa saboda warinsa da hamaminsa da karninsa a saboda natijarsa sauraka shi a karan kanka abu ne da baka so amma kuma abin da zai haifar can gaba shi zai sa ka so ka yi abin ka karɓi abu kamar yadda mutum zai tashi yayi wata tafiya mai wahalar gaske saboda ya san inda ya je inda yake son zuwa zai zai yi ido hudu da wanda yake so don haka wannan wahalar tafiya din ba ita ce bukatarsa ba a'a natijar da za ta zo da ƙarshe shi ce bukatarsa ko to haka nan idan wannan tana yana faruwa ga bawa wanda iliminsa yake na kasashe ajizi domin wani abin ai zato ne kake ginawa lokacin da kake shan magani mai ɗaci mai hamami ai ba ba ka da yaƙinan maganin nan zai wahala to ila ga ubangiji da ya san awakibul umur an fahimta to a hakan za ta sa ubangiji ya halicci abubuwa waɗanda a karan kansu abubuwa ne abin ki wajensa amma kuma da ƙarshe wani abu zai faru a dalilin su wanda ubangiji yake so shi yasa malamai suka ce a cikin ayyukan Allah kaka babu wani abu da ubangiji yake halatta wanda sharri ne tsantsasa babu shi wani ya ce me yasa ubangiji ya haɗa mu da miyagun shugabanni ba wutar lantarki ba ruwa ga sauro ga yunwa ga cututtuka me ya jawo haka akwai hikima ai ko ubangiji yayi ka a Najeriya ya sa ka zama mai hakuri mai dangana ubangiji ya baka ladan hakuri babu hikima Allah akwai hikima akwai hikima ayyukan ayyukanka ba za su kai ka aljanna ba amma wannan haƙurin da danganar ubangiji ya ka a najeriya baka zama ɓarawo ba wannan ya sa ubangiji ya ce kai wannan ya yi abin a zo a gani kaga akwai hikima a wajen a yi maka shugabanni a zalibai din saboda haka ubangiji lam lam lam lam ya khuluq sharran bahda ubangiji bai halicci sharri tsantsa ba sharri yakan iya zama sharri min wajhin amma kuma ya zama alkhairi min wajhin akhar ta wata fuska ya zama sharri ne in ka kalle shi gaskiya sharri ne ka duba ka ga dukkan wani abu na ci gaban dan adam kai ka rasa shi dukkan wani abu yan adam na yin gaba kai kana ta ƙara yin baya kuma bayan da kake yi bayan karabi ne ba ana ganin ka za su ɗaga fada ko babu iya tare ka kaga babu shakka in ka kalli abin ta wannan sai da ai sharri amma kuma ta wata nahiyar kuma in ka kalle shi sai ga akwai alheri wannan haƙurin da zaka yi da juriyar da zaka yi da ubangiji kuma zai baka lada na haƙuri to nan kuma sai ga cewa ai akwai abin nan bace na cewa akwai hisabi wanda duk ya zalunce ka ranar gobe kiyama za a iya bisa hasanatuhu a yi ta baka in ba ya da hasanat a dinga kwasar wasu sayyatin ka ana jirga masa to ashe kenan lodi yake rage maka kaga wannan ba ta wannan fuska sai kaga a ah, akwai kana da wata ajiya ranar gobe kiyama za ta ka ribace daɗin rayuwar mumini kenan rayuwar mumini babu asara ko menene akwai alkhairi ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ba mai samun irin wannan sai mumin. idan abin farin ciki ya same shi ya gode wa Allah ubangiji ya kara masa kaga wannan alkhairi ne gare shi idan abin bakin ciki ya same shi ya hakuri ya jure ya dangana wannan ma alkhairi ne gare shi ubangiji ya bashi ladan hakuri babu mai samun wannan sai mumini domin wanda ba mumini ba zai yi taraki wani ya kasa wani shi ma ya koma cikin to tunda dai abin haka ne ni ma bara kawai ni ma kawai da dai abun haka ne a ce ana shiga ana sata kai ba kai ka ki shiga kai kai ba kawai ka kwashi ka su kaga wannan bai hakuri ba bai juriya ba to babu mai samun irin wannan sai mumini don haka suke cewa babu abin da ubangiji yake halatta halittarsa ta kowace fuska ya zama sharri al'a sai ya zama alkhairi ta wata nahiyar ta yi sau bi i'tibarat yanzu mutumin da zai yi da zai yi sata a tabbatar da satarsa a kamo shi a yanke masa ya hannunsa ya dawo mai dungulmi wannan alkhairi ne gare shi alkhairi ne gare shi ta wani bangare amma kuma ganin cewa da yana da hannunsa lafiya lafiya irin na kowa yanzu ya dawo mai dungulmi aka gabata ce ta wata fuskar abin ba daɗi ta wata fuskar kuma ta zama don an kankare masa laifinsa to haka ubangiji yake sha'aninsa idan muka fahimci irada ta ubangiji ta kasu kira biyu to ba za mu dinga gwama su ba mu rika yin abin da muka ga dama mu ce haka Allah ya ce idan muka yi haka sai mu zama kamar quraishawa ko kamar kafirin sai qulul ladina Asharaku, law sha Allahu ma Ashirakna. wala aba'una wala haramna min shay da Allah ya so ba za mu yi shirka ba iyaye ba za su yi shirka ma'ana tun da kaga muna shirka to mashi'ar ubangiji haka ta gudana mu yi shirka kenan yana kan shirka shi ya sa muke yi da baya so mu da iyaye ba za mu ba ubangiji sai ya karyata su bai karyata su ba wajen kasancewar abin da ya wakana bi mashi'atihi ne a'a kasancewar sun zame kansu sun jingina wa abin kuma sun ce Allah yana son abu. kamar da Allah ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun shi yasa ubangiji sai kare kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka nan waɗanda suka gabace su suka yi ƙarya suka yi abin ba daidai ba kuma suka ce haka ubangiji ya umarce su wannan ƙarya suka yi wa ubangiji ubangiji bai umarce su da alfasha ba duk da cewa abin da duk yawa kana da mashi alfa yake wa kana yace kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun qul falillahi alhujjatu albaligha falau sha'a lahadakum ajma'in saboda haka wanda duk ya fake da kaddara ya saba wa Allah to ya kama tafarkin waɗannan law sha Allahu ma ashrakna ya kama tafarkin shaidan rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in kaga sai ya jingina ubangiji gawaya duk da cewa na'am bai bace ba sai da mashi'ar ubangiji ta gudana a kansa amma kuma ai ubangiji ya umarce shi ki yayi kamar yadda Allah ce fa fasaqa an amri rabbi ubangiji ya jingina masa yin fasikanci shi yayi fasikancin illa iblisa aba takbara ubangiji ya jingina masa ibadin ya jingina masa girman kan shi ƙi shi girman kai saboda haka idan mashi'ar ubangiji ta gudana akan aikinsa to ba daidai bane ya hujja ya manta da cewa akwai zaɓin sa a ciki idan ya yi hujja da mashi'ar ubangiji domin ya kawar da kan kawar wa kansa ukuba domin duk wanda zai yi hujja da kaddara yana so ya kawar wa kansa ukuba ne ce ai ubangiji ne ya kaddara haka kenan ba zai min komai ba tunda shi ya hukunta min zama haka wannan kamar da ibn tabiya ke ce hauka ne mai hankali ba zai yi wannan ba ka dinga ihtijaji bil al qadima irada ta ubangiji wacce kai baka yi ittilai akan ta ba baka ganta ba baka hango ta ba baka karanta ta ba ba wanda ya karanto lauhil mafuz ya ga abin da aka rubuta masa ba zai ce haka aka yarje mun don haka nake haka ba wanda ya yi wannan saboda haka ashe ƙarya suke faɗa shi yasa Allah ya ƙaryata su kazalika kadzabal ladina min qabli ubangiji ya ƙaryata su kamar yadda ya ƙaryata waɗanda suka gabace su masu hujja da kakkara kamar mutumin da zai sha dabi wanda yake tsantsan ga hanji sai ce ai kaddara in na sha ma kaddara ce ba lalle in mutu ba ai ubangiji a in ka sha ubangiji ya sanya sababin shan nan ya sanya halaka a cikin shan wannan in ka za ka gamu da halaka kamar wanda za a dake shi dole zai ji zafi akwai wani abu sunan shi zafi yana biyo bayan dukan to haka nan ukuba take biyo bayan laifin idan an ainihin idan ka yi hujja da kaddara a wajen zunubinka to ka rungumi kaddarar azabar da za ka ta suke ka kamar yadda an taɓa kawo sai da umar wani barawo ya yi sata ya sace da sabi za a yake masa hannu ce ya amiran mu'minin wannan qadrullahi alayya taddara ce ta ubangiji ya ce mu ma za mu yanke maka hannu da kaddara sai kai haƙuri kaddarorin biyu ne ta haɗu to wannan shine karatun da ibnu taymiya yake mana annan so in yi sharhi don a fahimce shi lokacin da ya muke karantawa muna fassarawa kai da kanka ka san nan irada ce kauniya shar'iyya ka san nan qada ne kauni ko qadari ko shar'i malam yace misalu zalika annahu qala fil amri dini umarni ta fuskar addini Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ubangiji yana umarni da yin adalci yana umarni da kyautatawa wa ita'i dhil qurba yana umarni da bayarwa da taimakawa makusanta wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar yana hani gabanin alfasha da munkari wal baghi da zalunci ya irkum la'allakum tadhakkarun ubangiji yana muku wa'azi da irin waɗannan kalmomi wa la'alla ko kwayi cincin anan inna Allah ya'murukum bil adli al'amru anan shar'i ne ko kuma kauni shar'i ne domin adalci da ihsani da ita ita'izul qurba duk abubuwa ne da ubangiji yake so an gane yawwa wa qala ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha ubangiji yana umartar ku ku bayar da amana ko kuma yar da amana zuwa ga mazuwansu zuwa ga ma'abotanta a nan umarni wani iri ne shar'i ne ko shar'i ne shar'i dini duk abu da ke wala hu zalika da ire-iren wannan wa qala fil kauni inna la inna inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun umarnin nan na kun fayakun kauni ne ko kuma shar'i ne kauni ne haka nan wa kazalika qawlu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fataqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadbira idan muka so mu halakar da wata alƙarya sai mu umarci manyan masu wadatar cikinta fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci a cikinta fa haqqa alaiha alqawlu sai maganar mu ta cancantar azaba ta cancanta akan wannan alƙarya fa barna ha tadmira sai mu halaka ta mu rushe ta rushewa ta gaba daya wannan amarna din wani irin amru ne kauni ne tun da ce fa fasaqu fiha akwai waɗanda suke ɗaukar shi a al'amru a nan amrun ne dini shar'i ta yaya ta yaya zai zama dini amrun dini shar'i shi ne sai su kaddara amarna mutura fiha bi ta'ati kaga ya zama me Ka zama amur? dini shi yasa ibn taymiya ce ala ahad al aqwali fi hadhihi al aya kai nuna maka akwai tafsirin da yake nunawa al amru anan amrun ne dini wa qala fil iradati diniya wajen irada kuma diniya ubangiji sai ce yuridu allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra ubangiji yana nufin sauki da ku baya nufin tsanani da ku al'irada a nan shar'iyya ce ko kauniya shar'iyya ce domin sauki wajen hukunce hukunce da ubangiji yake dora muku akwai sauki a ciki akwai sauki a karan kansu kuma idan wani abu ya zo ya ƙara sa abin ya yi maka tsanani sai ubangiji ya ƙara rage maka ko ma gaba ɗaya ya maka don ubangiji yana yin wannan ko to kaga wannan irada ce shar'iyya yuridu Allahu li yubayyana lakum ubangiji yana nufin yayi muku bayani dalla dalla ku fahimci addini ku gane inda gaskiya take ku gane inda fata take ku kauce mata wa ku sunan allazina min qablikum ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku annabawa da talihai da siddiqai waɗanda suka layo akan shiriya suka mutu akan shiriya ko ma ya nuna muku wannan shiriyar domin ku bita domin ita ce ta farkin waɗanda Allah ya wa ni'ima ba waɗanda ya umshi ba a nan wace irin irada ce irada ce shar'iyya yuridu Allah bi yubayyana lakum irada ce shar'iyya domin bayanin addini wanda ya kamata ka bi ka yi aiki da shi irada ce shar'iyya ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wali yutimma ni'matahu alaikum ubangiji baya so ya sanya muku wani kunci abinda ubangiji yake nufi gare ku shine ne tsarkake ku sannan ya cika ni'imar ta gare ku irada ce mai shar'iyya faman yuridillahu wa qala fil irada al-kawniyya walau Allahu maqtatalu walakin Allah fa'alu ma yurid da ubangiji ya so da ba su yaƙi su ba an samu murminai an samu kafirai don haka fada ya rikice tsakanin muminai da kafirai da ubangiji ya ga dama duk zai iya sanya su zama mu'minai kaga ba za su yaki junan su ba da ubangiji ya ga dama da yayi wannan walakin Allah sai dai ubangiji yaf'alu ma yuridu Na irada ce me irada ce kauniya domin wannan fadan nasu ai dalilin sa kasancewar wasu sun kafirta وقال تعالى فمن an الله أن يهديه يشرح صدره islam. wanda ubangiji yake so shirye da shi zai yalwata kirjinsa ya karbi musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama wanda ubangiji yake so kuma yayi nufin ya batar da shi zai sanya kirjinsa mai tsananin kunci mai matsatsi sosai kai ka ce sama yake hawa ya kana hawa sama oxygen na raguwa saboda haka ka na zama ɗaya ɗaya ɗaya haka to haka wanda yake ubangiji ya so shi da bata zai rika jin addini takurwa ne don haka ba zai zama mutum na kwarai ba ba zai ya zama mumini ba anan irada wace iri ce kauniya ce wa qala nuhu alaihi salam wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum nasiha ta ba za ta amfane ku ba in ubangiji ya nufi in aratu an ansahalakum in yi nufin yi muku nasiha in kana Allah in ubangiji yana nufin in kana Allah yuridu an yughwiyakum in ubangiji yana nufin ya batar da ku yuridu an yughwiyakum wace irin irada ce kauniya inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun arada shay'an irada ce kauniya al-idhnu dini abin da yake izini تذكر الدين وقال في الإذن الديني ما قطعت من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وقال تعالى في الكون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وقال تعالى في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين وقال تعالى في الحكم الديني وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى ذلكم, خير ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقال تعالى ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية وقال تعالى في تحريم الكون فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيحون في الأرض وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال في الإذن الديني إذني تفكر الديني وبنجي هنا ما قطعتم باللينة ba ku yanke wata dabinuwa ba aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar dabinuwar tsaye akan saiwoyinta fa bi iznillahi to wannan ya faru da izinin Allah ne wali yukhzi al kuma domin ya tozarta ya kunya ta fasikai bangiji yana magana akan abin da ya faru a lokacin eh, jala'u banin nadir ghazwatu banin nadir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auka wa yahudawan banu nadir yayin da suka yi kokarin yadda za su cutar da shi ko ma su halaka shi asirin su ya tono annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da sahabbai aka yi musu kawanya aka yi musu kofar rago daga baya sahabbai suka auka garin su su suka rika yayyanke wasu dabinai da suka dasa wasu kuma suna barin su to anan ne aka samu sabani wasu habbai suka ga ya za a tsinke da bile wasu suka ce a menene dan an tsinke to shine ubangiji ya saukar da wannan aya ma qafa'atun min lilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah kaga al iznu anan izini ne dini shar'i ubangiji shi yayi izinin a haka saboda haka izini ne na shari'a amma inda Allah yake cewa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillahi matsafa ba za su cutar da kowa da tsafin su ba sai da izinin Allah wannan irin izini ne nan izini ne kauni ne ba wai shar'i bane babu wani matsafi da ubangiji ya bashi izini ya yi tsafi wa qala fil qada'i dini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah qada'an ubangiji ya hukunta yayi umarni kaga al-qada'u anan qada'u ni, shar'i dini domin ubangiji yayi umarni kada ka bauta wa kowa sai shi sannan ka kyautata wa iyayenka kaga wannan abu ne mai kyau da ubangiji yake so kaga qada'un anan qada'u ne al-qada'u dini ne a shari'i inda kuma ubangiji yake fa qada'unna sab'a samawatin fi yawmayn ubangiji ya zartar da sammai din nan suka zama sammai bakwai a cikin kwanaki biyu qada'unna anan qada'u ne menene al-kauni al-kauni abinda abinda baya da baya da alaka da al'amuru da nahyi in aka ce addini a shari'i yana da alaka da al-amru abinda aka sa ka kai ko aka halaka shine abinda ake nufi da a shari'i inda Allah yake cewa uhillat lakum bahimatul anami illa ma yutla alaykum ghayra as sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid an halatta muku dabbobin ni'ima raƙuma shanu kananan dabbobi illa ma yutla alaykum sai dai abinda ake karanta muku haramcin su hurrimat alaikum almaytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu har karshen aya waɗannan duk da suna daga cikin dabbobin ni'ima amma saboda kasancewar ga yadda suka mutu ko kuma ga yadda aka same su ubangiji ya haramta muku su shine a ma'anar istisna'i din ubangiji ya halatta muku dabbobin ni'ima in banda waɗanda ake karanta muku haramcin su kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida a cikin wannan sura ghayra muhillis saidi ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhalin kuna sanye da ihrami na aikin hajji wanda ya shiga cikin ihramin aikin hajji yana daga cikin abubuwan da aka hana aka haramta masa yi har sai ya cire ihramin sa na hajji sai ya fita daga cikin aikin hajji shine yana daga cikin abin da aka hana shi akwai farauta duk da cewa dabbobin ni'ima an halatta maka amma yayin da kake cikin haramar hajji kake cikin ihramin hajji niyyar hajji to a wannan lokaci ba a halatta maka ka ta dabban ni'ima ba sai ubangiji ya ce inna allaha yahkumu ma yurid lalle Allah yana hukunta abin da ya yayi nufi anan al-irada wacce iri ce al ce wani mai kokarin ya ce kauniya duk wanda hukunce hukuncen da ubangiji ya bayani duk kauniya kawai shari'a ce wani zai bi wani ba zai bi ba wa qala ta'ala zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukuncin Allah ne da yake muku bayanin sa hukunce hukuncen shari'a da da hukunce hukunce da ubangiji yake muku bayanin sa ya zo cikin suratul abin da ya shafi yadda ya kamata ku tarbi almuhajirat ku yi musu ainihin A jarrabawa sannan kuma wanda yake matarsa kafira ce kada ya zauna da ita su rabu sannan wacce take karkashin kafiri ita ma ba za ta zauna da shi ba su rabu wannan hukuncin Allah ne da yake muku hukunci da shi wannan alhukumu anan wani iri ne alhukumu shar'i ko ko alkauni haka nan lokacin da dan <clears throat> annabi yaqub alaihi salam yace balan abrahal arda ba zan bar wannan kasa ba na zo kenan hatta ya zana li abi har sai babana ya mun izini aw hukuma Allah li ko ubangiji ya mun wani hukunci wa huwa khairul hakimin shine fiyayyen ba yin hukunci aw hukuma Allah wani irin hukunci ne anan shar'i ne ko kauni kai kauni aw hukuma Allah li ko dai in mutu ko in gano dan uwana ai shine abin da yake nufi ko shine aw hukuma Allah li kaga wannan kauli ne wa qala ta'ala rabbikum bil haqq ya ubangiji kai hukunci da gaskiya wa rabbuna ar-rahmanu al-musta'anu ala ma tasifun wannan wani irin hukunci ne rabbikum bil haqq eh? kauli ba shari'i ba to haka nan wajen at-tahrim akwai at-tahrim ad-dini akwai at-tahrim al-kauni حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير an haramta muku mushi an haramta muku jini da naman alade wani irin taharimu ne anan shar'i wasu dai har yanzu ba gane ba kai wasu sai rikirki ta karatu suke wallahi wa qala ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum har zuwa karshen ayar wani irin taharimu ne shar'i ne fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard lokacin da Allah ya umarci banu Isra'ila su shiga baitul maqdis suka tsaya suna ta wasu suna ta kawo wasu uzurrurruka su ba za su shiga ba akwai manya-manyan mutane a ciki akwai kattin mutane a ciki masu cin jama'a su ba za su shiga ba kaza kaza kaza sai dai annabi Musa ya je shi da dan uwansa su je can su yaki in an gama an kori waɗannan manyan mutane su a zo a yi musu bayani su shiga da ƙarshe annabi Musa da ya gaji ya ɗaga hannu ya roƙi ubangiji ya gaya wa ubangiji cewa ya ubangiji ba ni da kowa sai dan uwana haruna saboda haka kai hukunci tsakanina da waɗannan mutane waɗanda suke fasikai shine ubangiji ya ce masa fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard wannan shiga wannan gari ya zama haramun a kansu shekara arba'in suka yi suna ta bidumbituwa a cikin sahara sun rasa inda za su kama sun rasa inda za su je a cikin wannan ce annabi musa alaihi salam ya rasu a nan taharim ne shar'i ko dini taharim ne kauni haka da ita Allah ke ta da fi abwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga wanda yake mai roƙo da wanda yake al-mahrumu wanda aka haramta wanda aka hana al-mahrumu anan tahrim ne ne shar'i ko kauni ina ganin ka kamar kana fahimta a shehu da an jima sai ka bada ni sau kwana a nan watakila kai ne ya zafi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa cikin abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa malam ya kamata mutum ya jingina abin da ya aikata na sharri ga shaitan kamar a ce sharri shaidan ne ko kuma shaidan ne ya saka ni ya shafe da wannan cutar e ba laifi dan mutum ya jingina wa shaidan wato ya ce wannan abin akwai sharrin shaidan a ciki akwai wasuwasin shaidan dan shi ke wasuwasi aslan kamar da Allah ya ce min aljinnati allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas haka shi ke sanya wasu wasi shi yasa annabi yusha lokacin da suka manta wannan kifi yake cewa ma an salihu illa shaytan saboda dan ya jingina wa shaytan ba wani abu bane amma kai wannan jingina wa shaytan ya dauka shi kuma babu wani abu a shaytan ai yana so ya jawo shi ne su zama tare da shi don haka yi kokari ya kubutar da kansa inda zai ya fahimci sharrin shaytan ne kaga wannan zai sa ya yi kokarin nan gaba kada ya kara yadda aka tafi amma wanda zai jingina wa Allah kaga wannan ba tunanin cewa zai zai dawo ya gyara tunda ai Allah ne ya sa shi kuma ai Allah din nan shi ake bautawa kuma shi ya so a haka yi kaga babu ranar gyarawa amma wanda yace shaidan kaga akwai yiwuwar ya gyara abin da yake yi wannan babu komai dan mutum ya jingina wa shaidan a kissar annabi Musa alaihi salam inda ya daki Isra'ili inda ya daki wannan kifti wanda suke faɗa da isra'ili fa wa hu musa fa qada alai qala hadha min amali shaytan haka babu wani abu dan ka faɗa haka wannan kuma yace me hukuncin masu akidar cewa Allah bai bai mallaki waɗansu daga cikin sunaye da siffofi ba sai bayan ya halicci sababin faruwarsu misali bai zama mai gafara ba sai bayan da ya halicci saƙo. da makamancinsu wannan mummunar magana ce ina jin mun taɓa magana akan sifofin ubangiji cewa sifofin ubangiji kadima ne azaliya sifofin sa daman can akwai su kuma ya siffanta da su kuma ba zai gushe ba yana siffanta da su babu maganar cewa a akwai lokacin da ya siffantu da sifofin amma sifofin ko ba sa amfani ba wanda suke ta kamar misali ubangiji ya siffantu da siffofin azurtawa da bayarwa amma haka bai su fara aiki ba sai da ya halitta a'a wannan kuskure ne siffofin ubangiji siffofi ne azaliya kadima sannan kuma wannan siffofi tasirin su yana nan shi yasa ibn taymiya da ya matsa wajen bayanin wannan wannan gaba din har wasu suka jingina masa alqawlu bi tasalsul ahdath wanda kuma ba haka yake nufi ba haka magana ce mai dan zurfi wanda yace malam ya halatta mace mai haila ta ɗauki alkur'ani idan wato ba majal ne na karanta wato koyarwa ba haka majal ne na karatu to yana da kyau ta bari sai ta samu ɗahara domin ɗahara duk da ba babu nassin da yake nuna wajen ta ba akwai suka da suke nuna cewa mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton ubangiji a cikin ɗahara da kamala saboda yana da kyau mutumin da zai ambaci ubangiji musamman karatun qur'ani ya dauki mushaf a cikin kamala da dahara idan mahalli ne na karanta wato tana zuwa makaranta yau ta je amma ga cikin yanayin da take bukatuwar ta dauki ilimi yasa ta dauka wannan babu komai amma haka nan a zaman gida tana so ta yi karatu to ko dai ta yi hadda da kanta ko a karanta mata yana da kyau ta guji wannan din wannan kuma ya ce menene halin wanda ke shan maganin wuka ko karfe ko sanda ko miciji ko kunama idan ya kasance itatuwa ne yake ɗebowa ya sha to malam ya halatta ya sha ko ya wanka da su duk abin da yake na itace ne ba a hada shi da wani surkulle ba babu komai in kana zaton zai maka maganin wuka din kashi <laughs> saboda matsalar ba lalle bane in ka sha din kuma a tsora wukar ba ta kama ba amma idan an hada shi da wani surkulle to wannan haramun ne ka an duk za a hada shi da wani wani rubutu da wasu kunamu kunamu a cikin a cikin rubutun wannan haramun ne da halatta ba idan tsoron kawai ka ja ka ciro ganye ne kawai ka ci ba wani abu mala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahmatsa har ya rasu yana cewa shi bai yadda akwai maganin tauri ba wanda duk ya ce da maganin tauri ya zo a kawo kashi ya gwada to ba zai yi wa aje din ba za a ce ai malami ne ya je zai wata addu'ar kukan ta kama yana kuma ya ce wai akwai wani hadisi da ya ce duk mutumin da ya fita nema kuma matarsa ita ma ta fita an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za su samu ba zai kara musu komai ba sai talauci in hadisin ya inganta to menene mai makomar aikin ofis da mata ke yi saboda haka sai ka share karshen don hadisin bai inganta ba ba ma hadisi bane wannan gundun kani babu shi a cikin hadisai ko da ma na bara gurbin ma babu shi wannan wani abu ne da ake faɗa watakila hadisin tsofaffin ƙauye ne idan aka ce ba kauye ana nufin jahili wanda bai san addini ba na taba wannan bayani kan ka ɗauka wanda ya fito daga kauye ya ce a ah, to shi jahilin da bai san addini ba ko a birni yake hmm? shine shine ba kauye wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin gadir khum ina jin mun taɓa magana akan sa doguwa akan cewa manzo Allah lokacin da ya dawo daga hajjatul wada ya tsaya a wani guri ya tara sahabbai da suka zo da kasashe daban-daban ya ce da su man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ya kama a hannun ali ya ce shine shugaba duk wanda bai yadda da shi ba mun yi dogon magana akan wannan a ɗaya daga cikin darussa da muka yi a nan ba zai iya tuna ko darasi na nawa bane amma ga waɗanda suke bibiya sun san wannan don haka idan ya je ya binciki kasussukan da aka yi a nan sai ji dogon sharhi har kalmar maulahu na tsaya na fete ta me take nufi ta nufin shugabanci ne ko kuma wani abu take nufi daban duk da wannan bayani idan ana iya a tuna saboda haka ba buƙatar mu sake maimaitawa kasu suka suna nan amfanin dauka a kasa din kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sai sati mai zuwa Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi